أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan wuri a cikin waɗannan bayanai masu tarin albarka dangane da abin da ya shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah yau maudu'inmu zai kasance dangane da abin da ya shahi maganin riya ya za mu yi mu magance riya bayan mun ji irin matsalolin da take tattare da shi da irin hatsarin da take ɗauke da shi a cikin darussa wani suka gabata inda muka ga ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka inda suka yi bayanai masu tsanani dangane da mai aiwatar da aikin riya hakanan kuma da makoman mai aikin riya da abubuwan da za su kasance tare da shi a ranar alkiyama da kuma natija da kuma sakamako na ayyukansa kenan lazim ne ya zamanto mun yi tunani dangane da wannan matsala na riya wannan cuta na riya saboda kamar yadda muka sani a cikin darussa na akhlaq na kyawawan ɗabi'u ana ba bahasi dangane da cututtuka cututtuka sun kasu kashi biyu akwai cututtuka na jiki akwai cututtuka na zuciya yadda jiki yake yin rashin lahiya sakamakon wata cuta da ta shiga cikinsa ya zamanto ya raunanar da mutum har ya kwantar da mutum wani lokaci ma har ya kasance ya kashe mutum hakanan ma ruhi da zuciya su ma suna da nasu cututtuka waɗanda za su iya na da zuciya ya zamanto sun kashe zuciya sun kawar da imani a cikin zuciya sun kawar da yaƙini a cikin zuciya sun kawar da ikhlasi a cikin zuciya har ya zamanto mutum da samuwan shi da rashin samuwan shi don abu guda ne wannan zai sababa masa asara duniyarsa da lahiransa wal'azubillah saboda haka tun da al'amarin ya kasance hakanan riyama ɗaya ne daga cikin cututtuka na zuciya ɗaya ne daga cikin cututtuka na ruhi musamman masu haɗarin gaske wanda suna iya su shiga cikin aikin mutum bayan ma mutum ya kammala aikinsa kamar yadda suke suke yiwa ta shiga cikin zuciyar mutum cikin ayyukan mutum a lokacin da zai fara aikin hakanan tana iya ta bi shi har ƙarshen aikinsa bayan ma ya kammala aikinsa da shekaru sai zamanto riya ta zo ta shiga cikin wannan aikin kuma ta kawo illa ga wannan aikin saboda haka lazim ne ya kasance mun yi tunani dangane da magance wannan cuta lazimi ne ya kasance mun yi tunani dangane da magance wannan illa ta zuciya wanda zai sabbaba rushewar aikin mutum gaba ɗaya wanda zai kawar da ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zuciyar mutum lazim ne zamanto mumini ya yi tunani kan wannan kuma ya yi sa'ayin ganin cewa in har lasa mahalla an jarabe shi da irin wannan cuta ya ga cewa ya zai magance kanshi lazim ne kasance mutum ya yi tunani dangane da illolin cuta kamin ya san menene maganin cuta kamin ya san wani hanya ne zai bi ya ga cewa ya magance wannan cuta din likitoci harkon abin da suke yi idan mutum baya da lahiya shine suna kokarin ganin cewa menene ya sabbaba masa wannan rashin lahiya sannan su yi ƙoƙarin ganin cewa sun gano abin da zai maganin shi in dai baka fahimci illa ba ba inda za ka yi ka gane menene magani kina yana da kyau zamanto mun yi tunani wannan janibin janibin cutan zuciya janibin riya wanda muka siffanta da cewa sifa ce mummuna wadda take rusa imanin mutum take rusa yaƙininsa take rusa ikhlasinsa take kawar da shi daga hanya madaidaici take sababa masa asara duniyarsa da lahiransa lazim ne zamanto mutum ya yi tunani dangane da illanta shin mutum lokacin da yake yin riya me yasa yake yin riya me yake ingiza shi yin riya me yasa mutumin da yake riya yake son yin riya me yasa yake son yi aiki saboda mutane su gani me yake ingiza shi ya aiki saboda mutane su gani in mun fahimci wannan illa din to cikin sauki muna iya gane menene kun magani amma duk lokacin da ya zamanto ba mu fahimci wannan illa din ba yana da wahala ya zamanto mun fahimci menene magani muna iya muyi yi tadabburi a cikin al'amarin mai riya da kuma ayyukan ce, ta nan za mu iya mu gane illolin da yake sa mai aiwatar da riya yake aikata riya na farko dai mun yi bayani cikin darussa na suka gabata kan cewa riya tana da wasu rukunai guda uku wanda su ta hanyar waɗannan rukunan ne riya ta kawo ta kasance kenan waɗannan rukunai su ne asasan ayyukan da abubuwan da sifofin da suke ingiza mutum ya zamanto ya aikata riya na farko mun ce ɗaya daga cikin rukunai masu muhimmanci cikin riya shine yin aiki saboda mutane su gani watan dafi ɗin abin da yake ingiza mutum zuwa aikata shi don mutane su gani idan mutane sun gani kuma na biyu kenan ya zamanto sun yaba idan sun gani sun yaba na uku ya zamanto an samu abin da yake cikin hannunsu kenan za mu iya gani mutum yana neman abin hannun mutane mutum yana neman yabon mutane mutum yana neman mutane su gani yana neman izza a wurinsu kenan yana neman ɗaukaka a wurinsu wannan ya zamantu ya sababa ya samu abin da yake hankuru a wurinsu kenan waɗannan rukunan guda uku muna iya fahimta cewa waɗannan su ne illan da suke ingiza mutum ya ji aikata riya yakan ƙoƙarin yin aiki saboda mutane su gani don su yaba idan sun gani sun yaba zai nemi abin hannunsu idan ya samu abin hannunsu to buƙatar shi ta biya sai ya rika ihsasin izza ya rika jin ya samu ɗaukaka ya rika jin ya samu kusanci ya rika jin ya samu daraja ya samu huska a wurin mutane wannan illa ne tunda wannan illa ne kenan muna iya mai kulasan wannan illolin kan cewa abin da ya sa mai riye yake yin riye shine neman izza yana neman izza a wurin mutane ma'ana yana neman kusanci a wurin mutane da ɗaukaka da daraja a wurin mutane yana neman yarda a wurin mutane saboda haka a nan wurin sai mu ce menene maganin haka muna iya fahimta cewa a lokacin da shi wanda yake riya yake aikata aiki saboda wani ya gani kuma ya yaba masa sannan daga baya zamanto ya samu izza a wurin mutumin ya samu abin hannun mutumin muna iya fahimtar karancin tunanin shi wannan mai riya da kuma karancin fahimtar shi dangane da iko na Allah subhanahu wa ta'ala da buwaya shi da hikiman shi da kuma karamcinsa Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da komai a hannunsa in mutum yana neman ɗaukaka ne yana neman daraja ne yana neman yarda ne yana neman izza ne yana neman ƙarfi ne yana neman buwaya ne to ya nemi shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake da waɗannan abubuwan bizzat Allah ta'ala bai buƙatan waɗannan abubuwan zuwa kowa duk wani wanda ya same shi kuma wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kenan lazim ne ya kasance mutum ya yi tunani kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne masdari na asali na dukkanin baiwoyi na duniya da na lahira wanda kuma shi ya cancanta ya zamanto an neme su a wurinsa ba waninsa ba lokacin da mutum ya fahimci wannan yana da sauƙi ya zamanto ya yi maganin wannan mummunan cuta na riya yana da sauƙin gaske zamanto ya yi maganin wannan riya ɗin ya yi maganin wannan mummunan illa wanda zai kawo masa cikas a cikin al'amarin addininsa shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin ayoyi da daman gaskin alkur'ani ya yi bayani dangane da ire-iren waɗannan al'amura kan cewa mutane abin da ya kamata shine zamanto sun mai da al'amarin su zuwa ga Allah subhanahu ta'ala musamman muminai wanda suka imani suka gaskata da Allah subhanahu ta'ala lazim ne ya kasance sun mai da al'amarin su zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya zamanto ko da yaushe shine suke gani cikin ayyukansa a cikin ayyukansu kuma saboda shine suke aiki alal misali daga cikin waɗannan ayoyi masu girma akwai aya da Allah subhanahu ta'ala ya bayani cikin suratu ali imran aya ta 160 Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa in yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman zallazi yansurukum min ba'dih idan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ku to babu wani wanda zai yi galaba a kanku babu wani wanda zai rinshaye ku kenan mutum ya nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin yardan shi abin natsuwan shi a cikin dukkanin al'amuransa wurinsa yake fara neman taimako kuma yana ganin cewa dukkan al'amura suna hannun Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa idan ya taimake ku in Allah ta'ala ya taimake ku to babu wani wanda zai rinjaye a kanku saboda taimakon Allah subhanahu wa ta'ala kammalallen taimako ne ba baya da wani nakasi cikakken taimako ne wanda ba wani wanda zai iya samun galaba a kansa domin allah ta'ala shi ne mabuwayi shi ne yake da ƙarfi kuma shi ne ma'abocin hikima shi ya fi sanin yadda zai taimaki mutum ta yadda ba wani wanda zai samu galaba a kansa amma kuma allah ta'ala ce wa in ya khazulkum idan kuma allah subhanahu wa ta'ala ya tabar da ku ya ƙi taimakon ku to fa mun zalla ziyan min dai. wane ne zai taimake ku wane ne wanda zai iya taimake ku baya ga Allah subhanahu ta'ala ba ku da shi kenan babu wani wanda zai iya taimake mutum idan Allah ta'ala ya tabar da shi amma idan Allah subhanahu ta'ala ya taimake ka babu kuma wani wani wanda zai iya zamanto ya samu galaba ya samu rinjayi a kanka kenan a nan wurin idan mutum ya yi tadabburi da kyau cikin wannan aya mai girma zai iya fahimta kenan Allah subhanahu shi shine abin neman taimakonsa shi ne wanda ya kamata ya to mutum ya mai da al'amarinsa zuwa gare shi idan yana neman rinjaye domin idan Allah subhanahu ta'ala ya taimake shi to babu wani wanda zai yi rinjaye a kansa idan kuma Allah subhanahu ta'ala ya tabar da shi to babu wani wanda ya isa ya taimake shi idan Allah subhanahu ta'ala ya saye asara babu wani wanda ya isa ya taimake shi baya ga Allah subhanahu ta'ala kenan a nan wurin idan mutumin da yake yin riya ya yi tunani ya yi tadabburi da kyau zai iya fahimta kenan waɗanda yake yin aiki saboda su gani su yaba sannan daga baya samu taimakonsu hakikatan ba su ya kamata ya zamanto ya aiki ba don su gani domin ba abin da suke iya yi masa ba wani taimakon da za su iya su yi masa wanda ba za a samu rinjaye a kansa ba amma idan ya zamanto ya yi aiki saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi aiki saboda neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi aiki saboda neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala to idan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi babu kuma wani wanda ya samu zai samu laba ko ya samu rinjaye a kansa kenan idan ya kyautata tunaninsa ya tadabburi ya lura da kyau zai iya samun maganin wannan aikin da yake yi ta hanyar wannan aya mai girma shi yasa tadabburi a cikin alkur'ani yana da matukan muhimmanci ya dace kasance musulmi suna tadabburi suna tunani a cikin ayoyin alkur'ani suna lura suna daukan darussa suna daukan ibra suna daukan tajruba a cikin ayoyin alkur'ani masu girma domin magance matsalolinsu na yau da kullum sawa'an matsalolinsu na ruhi ne ko matsalolinsu na mada ne to wannan kenan inda zamu iya ganin allah subhanahu wata'ala ya nuna mana kenan shi ne wanda ya dace zamanto an nemi taimakonsa saboda me saboda idan ya taimake ka ba wani wanda zai samu rinjaye a kanka amma idan ka je ka nemi taimakon wani ka manta da Allah subhanahu wata'ala to za a samu rinjaye a kanka za a samu rinjaye a kanka saboda kenan baka jingina ba ga karfi wanda yake na asali ka jingina ne ga ainihin watan wanda yake matalauci wanda shi kan kanshi yana nema wanda zai taimake shi Allah subhanahu wata'ala kuma sabanin haka ne kenan Allah subhanahu wata'ala nan wurin yana jan hankalin mai zamanto mun mai da al'amarin mu zuwa gare shi a cikin dukkanin al'amuran mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu ɗauke shi shine mataimakin mu na asali mun mu yi saboda shi kuma mu nemi yabonsa kuma mu nemi yardansa a cikin ayyukanmu wannan shine zai iya maganin halin da mutum ya samu kan shi na riya kuma shi ne zai iya maganin wannan cutar da mutum ya samu kan shi na riya ya zamanto ya gyara kansa ya yi aiki saboda Allah subhanahu ta'ala ba ya yi aiki ba saboda mutane da fatan Allah subhanahu ta'ala ya amfana da mu cikin abin da muka je wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin